أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين أما بعد أهواء مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أي ma'alla godiya سبحانه وتعالى wanda ikonsa da rahmarsa da ganin damarsa ya ba mu ikon sake haduwa a wannan matsalaci namu mai albarka domin ci gaba da karatu a cikin littafin babban malami na duniya a shek alimamul Buhari. a rahmatullahi alaihi idan jama'a ba su manta ba karatunmu na satin da ya gabata mun kwana karshen babin da ke magana a kan sahawatun nafi wato mutum ya kasance mai alheri ga rayuwa ta zan mai kyauta zan mai hali mai kyau zan mutum ne wanda yake abu ne bai hada shi da mutane mun karanta hadisi na karshe a cikin wannan babi ko a ce afa abdullahi bin zubair allah shi masa rama ya ce bai taba ganin mata biyu masu kyauta ba a duniya wanda ya kai aisha da asma'u da aisha da asma'u ba wansu guda ce bai taba ganin mata masu kyauta su ba ya ce amma kyauta su daban-daban ta ita na aisha in za su ba da kyauta su ta fara ta tara ta tara sunanta ta basuwa ita kuma asma'u da ta samu basuwa ta kawai take yi da abu ya shigo ta sai ta yi kyauta ya shigo ta sai ta yi kyauta saboda haka idan muka diwa za mu ga wannan shi yana da kyau in kayi wancan ya yi kyau in kayi wanda ya yi kyau in ko wata rana ka yi wannan wata rana ka yi wannan duk yana da kyau ga mutum ya kasance dai mai kyauta to yanzu kuma za mu shiga bayan da ke magana a kan rowa ya ce babu shuhi babin da ke magana a kan rowa gani idan aka ce rowa wani halina wanda musulunci ya zarge shi Allah ya zargi marowata duk da yake ita a shuhu da albukulu duk a kiransu rowa amma ita a shuhu ruwa wata gama da keta akwai ruwa amma suna su ɗaya da keta ita kuma bukulu a bagin ruwa duk da yake wasu suna cewa abin da kuma shoko ruwa wadda hada kan kanawa ruwa hada kanka da kan kanawa kanta ruwa ga kada kudi cikin aljihu fa da yunwa ga kada kudi cikin aljihu iyalinka su kuma su abinci ba kaga wannan hada kan kawa ruwa ke dama kun san wani daga cikin malamai yace akwai wasu mutane waɗanda khuliqu wa ma khuliqu li makrumatin faka annahum khuliqu wa ma khuliqu ruziqu wa ma ruziqu sama hayadin faka annahum ruziqu wa ma ruziqu ki akwai wasu mutane an halitte su amma ba halitte da alheri ba ba su da alheri ga kowa sai ce kamar dai an halitte su ba halitte su kamar babu su sannan ruziku an ba su arziki wa ma ruziku sama hayadin ba azurta su arzikin wasu alheri na hannu ba ba su ya ɗauka su ba kowa sai ce faka annahun ruziku wa ma ruziku ka ce dai an ba su arziki ba ba su arziki ba saboda haka musulunci ya zargi hali na rowa ana son musulmi kada ya bari a zarge shi da hali na zama maruwaci Allah ya san abin da ya baka Allah maɗaukakin sarki shi ke basuwa ya san abin da ya baka saboda haka kaɗi ba cikin abin da ya baka ba Allah Allah za ka ba mutanen da a kusa gare kana za ka ba sai Allah ya ce ya gode sai ya kara maka amma abinda an matsala duk hi wasu daga cikin mutanenmu Allah ya jarrabe su da hali na rowa wanda yake har ya zan ana kyamar saboda wannan halin idan muka diba za mu ga wasu don ka a gane ba su da sai su kisar kayan kwarai bai sa tuwahin kwarai don ka a tina da wani kuma saboda ruwa sai dinga ɓoyewa Allah ya bashi abin da zai ba mutane amma sai ya ɓoye bai ma hitowa tallar jam'i ma bai hitowa sai tsaya gane ya abu saboda kada wani ya gane ya sare ne ga abin da aka hannun shi wani kuma an zarrabe da rowa dina ya shigowa cikin mutane amma ba shi ne ya bushe sai wani ya sai bujiya ya dan mai to ire-iren wa'annan da wadda wannan halin Allah maɗaukakin sarki ya yi musu tarabi wanda an mummuna marowata wallahi duk wanda amaroci ta tashin kiyama sai ka tausaya to saboda ka shi yasa ayan uwa musulmi aka son mutum yayi kokari ya zama cikin masu kyauta malamai suka ce shi alheri na kyauta ga ana gado ne kyauta wagga ana gadonta sannan rowa ana gadonta za a ga wani ya gadi rowa ga uba ne ko ya gada ruwa gidansu kuma ya tashi maruwacin Allah ya shi wani kuma ya sha nono ruwa sai ga ya tashi yana da ruwa irin haka abin da aka so ga mutum shine ya ɗabi'antu da sifa ta kyauta Allah madaukakin sarki daga cikin sunaye ne akwai aljawad mai kyauta akwai alkarim mai karinci idan muka dibi annabawan Allah duka babu marwaci ko guda dukkanin annabawan Allah babu marwaci ko guda cikinsu kenan abin da ya kamata kowane musulmi ya kokari ya ɗabi'antu da sifata wato kyauta alheri kada mutum ya yadda da sifatu da su tsarowa dan abin da Allah ya baka ya hankuri ka ɗiba haka ba wanda ka hiya sannan da gaskiya abin da ya kamata mutane su gane shi ne in kuka ribi tarihin azalumai masu sata kayan gwamnati duk wanda ka yawan kyauta a lokacin da duk za a yi walaƙanci abin na tome da sau shi yana zuwa ya kwafa kayan gwamnati sai ya ba mutane duk da yake malamai suka ce shi wannan misali ne kamar wanda kashi ya bata mai jiki sai dogon ƙarye wanki shi a misalin mutumin da ka towa da kudi na zalunci ya toye dinga rabawa a masallatai yana gina masallatai da sauran haka ce misali ne kamar misalin wanda kashi ya bata mai jiki sai dogon ƙarye wanki da shi sannan ga rahu guri ba za ku ga duk mutumin da in ya tsohon kayan zalunci ya ba mutane yana taba mutane har aka yabe da irin wannan da wahala a yi walakanta da wahala a walakanta shi nan duniya saboda mai duk wanda ya ba sai ce Allah ya saka ba alheri duk wanda ya ba sai ce na gode Allah ya rufa cikin wani duk wanda ya ba sai ya yi addu'a to addu'a za a yi zarka mai sassafci amma za a ga wanda za a walakanci wanda in ya dunkula ya koyi to daga shi sai biya nai irin wannan za a ga in ta taho wallahi su ya baka kanku sai ya koma goro ubangiji Allah ya kare saboda ka yan uwa musulmi hali na ruwa ba halin kwarai ba halin musulmi na Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin Qur'ani yace wa man yuqa shuhha nafsihi duk wanda ya kiyaye ruwa kai ne ma'ana kana son abu sai ka duka ka ba wani Allah yace fa ulaika humul muflihun wa an fi masu san babbar za su samu ruwan da abba wurin Allah yace haddasa musaddadun imam al-bukhari yake musaddad ya bamu labari qala haddathana abu awana an suhayl ibn abi salih an safwan ibn abi yazid an al-qaqa ibn ladlad an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminta a tabbata gare shi ya ce la yastami ugubarun fi sabilillah kura ta fi sabilillah ba ta haduwa wa dukhanu nama da hayakin jahannama nama. fi jofi wato a cikin jikin a cikin cikin mutum guda fi jofi abdin abadan a cikin zuciyar wani bawa ha abada ko a cikin cikin wani bawa ha abada da kura da hayakin jahannam ba su shiga cikin wato abin cikin cikin bawa har abada yace wala yatru ash-shuhu wal imanu fi qalbi abdin abada da rowa da imani ba su haduwa cikin rufiyar bawa har abada inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka dubi wannan hadisi ya nuna mana cewa Kura da mutum ka zuwa ya wurin aikin fisibillahi ko aikin masallaci ko aikin makaranta ko wasu ayyuka na addini gyaran makawarta irin kura da ka shigan ma cikin hanci shigan ma cikin ciki wanzan Allah ya ce ba su haɗuwa da hayaƙin jahannama ratashin jiya. hayaƙi na jahannama zai shiga cikin hancin mutum ya shiga cikin ciki ne ya lalata ne kayan ci gaba ɗai to manzon Allah ya ce wannan kura fi lahi ba ta haɗuwa da hayakin jahannama kenan idan mutum yana aikin fi lahi har ya zan babu Allah ba zai mai azaba ba Allah zai yin azaba ga mutum da ke zuwa aikin da ake samun kura kura ta ta mutu ke wurin aikin fi lahi ba ta haɗuwa da hayakin jahannama sannan na biyu manzo Allah ya ce da rowa da imani ba su haɗuwa cikin zuciyar bawa in ma ya zan akwai imani babu ruwa. wa in ma ya zan ga ruwa imani babu kuma wannan hadisi hadisi ne wanda ya tsaya fawon shi hadisi ne wanda ya riga ya tabbata imam al-albani Allah shi masa rama ya inganta hadisi imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul jihad babin da ke magana akan wanda ya ilimi fi sabilillah ibn majah ya rawaito shi a cikin kitabul jihad saboda haka ɗan uwa musulmi ni dai bisa ga sa wannan hadisi na ban tsoro kwarai da da dai yanzu cewa an kai da rowa da imani ba su ba cikin zuciya guda kenan in ka in kai marwaci na baka da imani zama ko annabi na karya in ku akwai imani babu ruwa kamar a ce da imani da kunya haɗe suke wuri guda in guda bai nan to guda ma bai to shi wanda aka sun hakan idan aka samu sun marwata to babu imani cikin zuciya saboda shi wanda a marwata shi ka iya ganin ga mutum ya yi sati yi wa abin abinci gida ba Ku yana da isassun kuɗi tare da ya hana mai wani abu cikin abin da azuri rowa ke kuma wai ba wai lokaci ba yana nan ka hana ka zama marwaci ba a'a yanzu halin mutum na an haka ba Allah ya halitta mutum yana jin ciwo yana bakin suke ya ɗibi wani abu ya bawa ko abinci ko kuɗi ko wasu abubuwa amfani ko sutura ko dai wani abu wasu mutane Allah ya taimake suna da alheri kwaye daga wani yana iya abinda a zai raba biyu ba su rai to kuna gani kuma manzo Allah sun kuma ya faɗa cikin hadisi sahihi manzo Allah ya ce ma min yawmin babu wani yini wanda bayi suke wayo gari a ciki ba sai mala'iku biyu suna sauka mala'ika guda sai ce Allah ka kawo maiwa ga duk mai ɗiba abu ne ba su Allah ka kawo maiwa wannan abu shi ko mala'ika guda ya cewa ya Allah ka kawo halaka ga wanda ka riƙewa bai iya ba kowa abin abin nan da ya riƙe ya hana mu kowa ubangiji Allah kawo halaka zai yan uwa musulmi yaya ake tirin din kyauta yadda ake tirin din kyauta shine na farko uwaye uwayenka su shaidu cewa kana da alheri in ka ce wurin tsohuwarka bayan ka tsohuwar da abin za su ci samu yan naira ɗari ko naira hamsin ka bata na biyu yan uwanka kakka bibi cewa wanka cewa ɗari biye kai a samu naira ɗari ka bashi cewa da barin baka naira ɗari kaga naira ɗari da ka bashi da'in ta zai yi don ba su ba ko cikin kun yi ne gasa Allah ya kawo ta kyauta da kaɗa aka fara bari ganin kana dubu ɗari sai a lihunka eh ana a taimaka fi su bila ɗauku naira ɗari ka basuwa wata yana ɗari biyu za ka basuwa kuma ita kyauta ai ke daɗi wallahi sai ka ba mutum abu wata rana in ya tsinke ka yadda ya girmama ka yadda ya ganin martabarka da mutuncinka wallahi abin koyin ta sawa ba shi yasa malamai suka ce duk wanda ya sawa ba ka kyauta da ka tsinkai riga arziki ya gani tsaye da ita za a gani da riga akwai sannan duk wanda kike shi ko roƙonka yake da ya gane ka roƙonka yake shi ko da katin kai rigar tsiya ga ni gari rigar tsiya ba ni gari ne ga sanar sa ya gari sai ka tsayar ka ya ɓaci sau da ya to roƙonka zai ita kuma kyauta duk wanda ka sawa ya sawa baka da ka gane za ka ga rigar mutum tare da rigar arziki ya gani za akwai abu akwai abun ko babu shi akwai zuwa ga to saboda shi yasa aka san mutum yi training ɗinta yi training ɗinta har ɗiyansa su gade ta wata rana shak haifan ya yawon darasi a gusau wannan sunan takin darasin alheri dan ƙoli ina ga mutu da wasu da sun saurari lakta wanda ya yi darasi na wanda ya ba shi haƙi ne yace idan aka samu sun cikin kabari ne za a sako ta bai wuta sai ta shigo in ta shigo bangaren ƙawafu sai zakar da ya kai suwa ta hana in ya shigo ta bangaren kai ne aikin da ya saba yi na alheri sai ya hana mazilan wuta shigowa cikin kabari kenan kaga kenan alherin ka da haka yana hana wuta da sun ba cikin kabari da kone ka to saboda ka shi yasa ya uwa musulmi ana son mutum ya saba ai akwai wanda in ya to ya roƙa da gaskiya kai akwai kuma wanda in ya to ya roƙa don ya fara ko da yaka roƙonka ya yi ka hali don kila ba a rasa dubu goma cikin aliyu amma kai kuma baka rike baka iya haka da dubu da talaka to sai yake daga dubu da ka ya raba kadai ta su kuma dubu goma cikin aliyu hali na wanda Allah ya yi shi amma ƙwarani da ya taho sai magana ya ce a ba sa'il wal mahrum da wanda ka iya roƙawa da wanda bai roƙawa don an ce a ba su jama'a yana fatan mun gane magana to saboda haka mutum ya training na kyauta kada mutum a zarge da bakarowa manzo Allah ya wani hadisi cikin hadisin Bukhari ko Musulmi ina ji manzo Allah ya ce innal aktsarina humul aqalluna yawm al-qiyamati illa man ƙalabin mali haka za wa haka ba. manzo Allah ya ce masu dukiya wasu ka tara da yawa su ne matsiya fara tashin jiya manzo Allah ya ce wanda yawa dukiya haka za wa haka za wa haka ya ce an shi an shi an shi an shi sai wanda yawa dukiya haka shi dama matsiya sun ta tashin jiya. duk abin da ya tara in dai ba haka yi ba domin matsiya ci za a tsarin shekara 500 ana sai ne hisabi akan abin da ya samu abin da ya sa hisabi ke za a kai mai shekara 500 bai wuce ba to saboda ka shiyasa kana ganin wa musulmi dukiya cikin jiki ke zahiri fi an kafe amma wasu Allah ya sassafta musu zahinta ba su jin zahinta sosai wani iya ɗauki abin da ba ta ma daɗi ya kai na ba wani zai na ci da iyali na ba wani zai je bai bukata su na ba wani zai ce zina cewa iyali ya fara sai ka daɗi yanka da kira su ku wasu mutane Allah ya samu jin zahin abin su ba ku iba su ba su ubangiji Allah ta shirya da saboda wannan hadisi ya karantar da mu cewa da kura ta fi sabilillah in dai aikin fi ko aikin makabarta ko aikin masallaci ko aikin makaranta duk aiki da fi sabilillah to ƙuran nan tashi ba ta haɗuwa da hayaƙin na cikin zuciyar mutura ta su ba. sannan yace da rowa da imani ba su haɗuwa cikin rufin mutum lokaci guda in guda na nan guda bai in akwai rowa babu imani in akwai imani babu rowa shi sa ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su Allah ya yi su masu mutane masu alheri dukkanin saboda sun sha sun kushi a makarantar manzo Allah sallallahu Allah ba mu iko gani yace haddathana muslim qala haddathana sadaqah ibn musa huwa abu al-mughira as-sulami qala haddathana malik ibn dinar an abdullah ibn ghalib huwa huwa huwa al-huddani an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yati ce dabi'u gudabi'u la yastami'ani ba su haduwa fi mu'minin ga wanda a mu'mini in dai mu'mini yana to ɗabi'u guda ba su haduwa cikin jiki ne cikin zuciya ta lokaci guda sai manzo Allah ya ce al-bukhlu wa su'ul khuluq rowa da mummunan hali mugun hali da rowa ba su haduwa kun gani malamai suna ya rowa ta daga cikin mugun hali amma na sai an karaba su sai aka ce za a ga mutum wani ana iya samun wani mutum mugun hali gari amma ba marwaci na ba daga cikin hali akwai fada fada bai da hankuri ko kaɗan amma shi ku ya a ma abinci kake wani yana yi ma kasa-kasa ya bata mare amma a ma kaɗan ya sai ma shayi jima ana fatan ana samu ko ba samu kare ke nan mugun hali ne faɗa amma shi ku abu ne ke haɗa kaɗa to kenan ana iya samun kenan rowa daban mugun hali daban ana ya samun mutum barawo amma kuma sai za yi ga kyauta ga shi barawo na amma kuma zai akwai kyauta da ba marwaci na ba zama ina fatan mun gane magana na ana ba da misali da su wanda ya yi sata ya to ya kawo masallaci ya ce faraba kawai misalin mutunan da kashi ya ɓata mai jiki ya ɗauko ya tsari ya wanke da shi eh. to kaga gawon gori ya shiga shi ko mutum ya ɓata aiki dama ƙwar'ani cewa ya ayyuhan ladina amun la tuqri sadaqatukum bil manni wal adha ya kuma su gani kada ku ɓata sadaqocinku da gori sai ainihin sai ma sha'i. nan ni ka san gujiya kuna tiyorin kaga ya bata aiki da cuta to a cikin mutum su saboda ana ba kaga an cuta maka to qur'ani yake kada ku yaka ya ba da misali irin wannan yace misali ne wanda kai ma kyauta ya to shi ma gori ko shi ma walakanci Allah ya ce kawai misalin dutsen na mai sulɗin nan mutum ya ɗauka turɗa ya zuba da dutsen na. sai a tanka hadari ya zuba ruwa ya zuba ruwa shi ko da aka tura ta tsana a kota ta wanki shi ya misali ya wanki na ya fi zuwa koyi ba shi ya misali mutum da ya ma alheri ya tuwa ma goyi wannan in ji Allah ƙwa'ani na gundarin baki ko shan riba shi yasa aka san mutum in yi alheri kai ala bai da aka san shi na ka halaka mata mace tana ai maka alheri amma rana guda ta tuba ta aikin ta gaba ɗaya ta roshi da saboda haka ana son mutum yi alheri kai ce kala ko da an zungure kai ce komi abin nan da ya ba mu Allah yayi don Allah shi ke ne Allah ya biya shi ya Allah ya taimake mu saboda ƴan uwa musulmi wannan hadisi yana gwada mana cewa da rowa da mummunan hali ba su haduwa cikin zuciyar bawa in dai mutum mumini na to tufa ba a samu sa'adu. in dai yana mugun hali to a sami shi kyauta in ku an ka samu duka suna su babu imani tare ga rowa ga bakin hali fada ga shi da mutum wanda yake daidai sauki ko kaɗan ga cuta da mutane ƙulla mutane munafiki kullace kullace kullace sharri kuma ga ruwa ba su haduwa wani bake ta cina now eh to su kudin su hanci biya matsayin ga addini kudin kwarai na ha eh ma'amala inda da ya karɓi sunancin haki ba to shi cin hanci gaskiya musulunci bai da kyau musulmi cin hanci ko da wahala ko da sauki ko da wahala ko da sauki ba su musulmi su hanci mutum a so haka ya dogara ga Allah da ɗahatun da ya samu da tsaya ne ya dogara ga Allah Allah ya fara ba a da ya samu albarka eh a wannan eh ka san manzo Allah ya ce hadayar umma da kyautar da aka ba ma'aikata gululu na an ba ka saboda kujerar da eh? eh sai ka ce mutum ba ka ansa saboda zan kujerar da ka ba kama alƙali da aka eh, zuwa yanzu alheri na alheri ko sharri da yanzu kaga an ce haramun na alƙali ya karbi kyautan mutumin da bai fara ya bashi da sai da ya hau kujerar alƙalin haka ma kana darakta mutum na ƙasa da kai ya ɗauko kaji ya baka wanda da bai baka don ba wanda rasha ka da wanda rasha gununu na kuma sai ka zo da kaji na ya sashi siya shi yasa kana ganin eh to wanda ya baka kaji ai kana fahimta don me ya baka eh to akwai akwai wani nau'i akwai wani nau'i na kyauta neman neman abin da kyauta neman iri mutum da kawai ya samu kukun kukun zabi ya kawo gidanka yanzu a kalle kamar kai mutum ya kawo kukun kaji gidanka wala ka sa abin da ya kani akwai abin da ya faɗa gare ka shi tuwa san sallah ka san kai bai da shi da iyali to yana dama in sallah sai ba kai ba sai ka kalli ne ka san kamar zama mai kuma da gaskiya kai musulunci ya ji haka to amma saboda kai kana ga babbar kujera ya san kila promotion ya kaɓa kai na za ka yi mai ko kuma sai ka dauka mai dani aiki sai ta kawo ta biyu ya fito mai mai shi hauna kama gida to wannan haramun na kace saboda mai saboda canza bai baka baka hanka wannan kujera eh amma ka san manuwa ta yi wannan ba alheri na ba wannan ba a kiran shi alheri zama ku kula ku fahimci waɗanda abubuwa ba eh babu ya zai wahalar abu yanzu ku bayin ba ku misali wani mutum wa annabi ya an ya aike karɓar zakka fa idan litubiya fa yace ya an so ya tuyace ma annabi wannan ta kuta da an ka ba wannan kuma kyauta aka ba wallahi sai manzo Allah ya sallama sai sai mi yasa bai tsaya gidan uwa ta da uba ne a koya ba shi ba yace manissa amalnahu ama ala amali duk wanda mun ka sa aiki duk abin da ya karba bayan aikin ya ci bululu ran ta fi kiyama sai rola abin abin da ya sa yanzu in an ka dauko na an ka bashi gehi yana yi wa da ya kamata a bashi ba a bashi ba a shi zakka yana yi wa in ya tega dabbobi ya bi ra'ayin mai dabbobin nan bai ɗi duwa da Allah ya ce so ɗan abin nan yan wasu abin da aka ɗin an ka ba shi ke jama'a ko bai yi wa ku da Allah abin da aka so in Allah ya sa ka aiki ko annabi ka sai da ka yi aikin da zama muna magana da wani principal yace abu ya ɓaci inda za ka ga a to zai kai za abin da ya kawo ka iyaka da ya kawo ma sai ka sami principal mutum ɗalibai mutum za a rubuta ma wanda aka fi din wai su shi supervisor shi ka tambayar san ɗalibi na za a rubuta maka in ya tafi a cikin leda da mantina da biskit in babban har soye-soye a sa sana a kawo rashin mai irin dubu hamsin ko dubu ashirin a miƙa komi bai faɗi duk laifin da gini makanta na bai faɗi tsakaninku da allah ina na an ka kai dan kana zonar to zan kana abin da to a baka eh kafar gata ya ce sun ce su babazin wata makaranta wadda tana ɗalibi wajen 400 ya ce mutum shi daga sun kai sun ce sun ce wata makaranta bawo principal bawo bayi malami guda na an ka iske mai volunteer ya haɗe js1 js2 js3 ne mutu aiki guda ba su bai nan bayan bai nan kuma ya ci ba wani zai faɗi don kowa ibada zai sai wata magana yake siyasa ta halaka bangaren ilimi gaba ɗaya siyasa ya ce ma kuwa wani faɗi ne ke siyasa ta halaka abubuwa ya ba da misali ya ce ka gani yanzu in kana ofisa babba kana nan kana jiran wanda aka ba gare ka yi taya a zaka yana da taya sai a doku na ƙasa gare ka sai Allah ke ka sai a kaɗa ya sani sai ya zama kai ta koma yaro ne daga nan bakin ciki ya kama ma yawa kai ya kamata ka zauna amma ba ka zauna ba a ɗauko wannan ƙasa gare ka ya azar Allah ubangiji ya gana zama ku gwamnati karatu mu illa mu roƙi Allah sauki ni abin da ɗauki garin rikinta duka alawomin tashin kiyama dama annabi abin da ya ce idan ka gara jingina al'amari ga waɗanda ba ba to a jira tashin kiyama idan aka ce a jira anin kayan kusa ke zama ko ba hakan na ba kuma ni ba na ce 'yan siyasa ina kai ba har cikin malama addini ana yi a kari da Allah akwai rashin adalci cikin 'yan siyasa a rashin adalci cikin malama addini a cikin rashin adalci cikin ma'aikatan gwamnati ko ina akwai shiga ne ya yi dandamu illa kawai dai a roƙi Allah sauƙi kai ka kwatanta wallahi kwatanta da yanzu 'yan ta biyu daga daga har da malamin firamare akwai aiki gare shi wallahi gaban Allah bai iya difinin albashi ne gaban Allah wallahi to me yasa ya yarda ai da an ka ɗauko an ka ba shi an ka ce za a baka albashin dubu shida ka ce wallahi bai yi aikin nan ban iyawa ta ma sai ansa ya ansa kamar ya yanke wayani na in ba kai ba Allah ya tambaye ka dan ba kai ba ba na muna wa kanmu kuka wallahi wallahi muna wa kanmu kuka ka bar kallon manya san sama kalli kan kai shekaran zai muna magana da wani abun bakin ciki sai ga mutum na aiki wuri uku sai kuma yana aiki ta gamma yana aiki lokal gamma yana yan fawa eh sba kuma sai ganewa aka yi ba su da albarka ba su gani ba ma wai wani abu wala ba ku a tambi ne ya haiti da ya haiti ka ji matsala da shi da mai yi nan sai ka ga wani yana awon ba sun tsare ne na na ka fi Allah a wani ya sawa ka Allah da kuma muku abu shi na muku abu matsala Eh, nan na an haɓare mu yanzu kaga da a ce mutum na haɗa da aiki yana hada da kasuwanci kana aiki kana kasuwanci sai abin ya ɗaya dama amma inda duk yanzu kana aiki ba ka zuwa aiki albashin ka zai albarka wallahi bai wasu abuwa ka shigo ta su sani shi sai su sani albashin na yake baka sani shi ke kuma kashi ga matsala amma in kana mace aiki sai Allah ya samu abu albarka rashin lahiyoyi sai shi karamci gidanka zalumai sai shi karamci ga ta amana kai kan ka abin da ka samu ga hannu ka sai shi albarka na abin nan da ha gani dubu shidda da ha gani albashin ka dubu shidda sai shi ma sai shi ma sati uku ga wani dubu hamsin ba su ne sati biyu gida ne ubangiji Allah ka ba mu ikon gane da sauraka yan uwa musulmi wannan wannan babu yana karantar da mu an san mutum ya zama mai halin kwarai kuma ya zama mai kyauta alheri Allah ka ba mu ikon gane yace haddathana abu nu'aymin qala haddathana al-a'mash an malik ibn al an Abdullahi ibn rabi'a qala kunna julusan inda Abdullahi. mun kasance zamne wurin Abdullahi ɗan mas'ud fa zakaru rajulan suka ambaci wani mutum fa min khuluqi suka ambaci halaye ne ana labari akai ne aka dabi dabi'un shi fa qala abdullahi sai abdullahi yace ara'aytum law qata'tum ra'atahu yanzu ku bani labari da za ku iske musannan ku kada waya ne ku kada kai ku kada kai ne akuntum tastati'una an tu'iduhu sai yanzu kuna iya mai da kan nan ya tsaya lahiyar ya rayu da shi kuna iyawa kalula suka ce wallahi bai yi ba? duk wanda aka kada kai ne ba a iya mai sai ya koma kuma ya rayu kala sai ce fa yadu sai to yanzu hannu ne ba waya ba mun yadda duk mun ba in kada waya mutum bai iya komawa to yanzu hannu a kada ya kada ya kada yace kuna ai mai sai kalula suka ce wallahi ba mu yawa kun ga tun wannan lokacin zamanin sahabba a nufin sallar likitancin su bai kai a kaɗe hannun mutum a mai sa kuma ya tsaya ba shi ne haka tambayar su da yanzu kila yana yi yiwa yanzu likitancin yanzu yana yiwa a kaɗe hannun mutum a sake mai sa ya tsaya kuma eh da kaɗewa amma ba da jiyoji ba ko har jiyojin ma eh eh eh in an ka haɗa su yana yi to su lokacin likita su bai kai tamba kala ƙala sai ya ce farijin hutu ƙawa ta yi in an kaɗa ƙawa an kaɗa kat ana iya mace ta kuma ta su gaba da abin nan la suka fi a abai wa ƙala sai ya ce fa innakum lalle ku la tastafi'una an tugayyiru khuluquhu ba ku iya canza mutum hali dai hatta tugayyiru khalqahu bale ku sun zane halitta yadda ka ga hali ne Allah ya yi shi mutum marowaci to yadda ka gana kan biyu da ka so ka sa ya zama mai kyauta ba ka yi awa lai yadda ka san ba ka yi kaɗa wuya ne kamar suwa ya tsaya ba ka yi kaɗa hannu ne kamar suwa ya tsaya ba ka yi kaɗa ƙafa da kuma tsaya to haka ma hali ne da annan da ya ke ba ka yi sabbaci sai kawo misali yace innan nutfata lalle digon maniyi la tastaqiru fi rahimi 40 layla za ta tsaya tabbata cikin mahaifa kwana 40 idan maniyin da Allah bai halitta mutum da shi ya shiga cikin mahaifan mace zai zamna kwana 40 yana digon maniyi summa tanhadu daman san ta rike ta koma jini jini wanda gudan jini wanda kamar sare haka ya koma jini dai ruwa haka sun mata kunu alaƙa sannan ya koma tsaron jini tsare jini mai kauri haka kuma ta sun ma muduga sannan ya koma tsoka wanda ya ɗaya ƙarfi sun ma fi asullahu malaka sannan allah maɗaukakin sarki ya aiko mala'ika fayaktuba rizqahu fayaktuba sai ya rubuta arzikinsa wa khuluquhu kuma mala'ika ya rubuta halina shi wa kuma ya rubuta shi marashi arziki ne a sa'ida ko mai arziki ko mai arziki tun cikin ciki za a rubuta za a yi ka mutum mai kyauta shikenan kuma za a yi mutum marowaci haka nan kuma da saboda ka ɗan uwa musulmi wannan hadisi abin da ke gwada mana yana gwada cewa hali da wahala ya canza kawai tun sanin karin tun kana cikin ciki aka riga aka rubuta haka dai ma Allah ya Allah ya saka cikin mutane masu halin kwarai ko gode ma Allah ya Allah ya saka cikin wanda abinka bai shiga cikin zuciyarka yadda in ya kusi ma zahila zahila ka ji ba irin waɗannan masu bakarowa din suna waɗanda ɗan abu hannunsu ya kare sai da hawan jini ya kan musu ko da aka zo a aura ta da an jini ya kai 200 da wani abu saboda ya kwanta ya zo cikin dare abun ga da ya ji dare ne ya shiga cikin tsoron zuciya babu shi sai ga izini ya hau sai ga izini ya buga sai ga kwanta ku saboda kullum kallon abin nan yake da ya yi zama da kuɗi ga sunan sai da ya ga dama yake to yanzu kuma babu shi ke yau sai jini ya fara kawa to amma idan Allah madaukakin sarki ya yi shi dama shi bai ɗauki abin duniya da zahi ba ko abin ya ƙare ba dai ya bashi da imani ne da alhamdulillah duk abin da ya ce baka da imanin kayan arziki amma ai abu ya ce ba da imani to an samu matsala don muna ganin wasu da abin su ya ƙare boka ya sun kaji suna tsammanin boka yana mai son wasu abin wallahi boka zai mai son ma komi illa ya ƙara an shi ma abin da rage ga hannunka to saboda ka kuwa musulmi ana son mutum yayi kokari ko ga daga cikin addu'o'in manzon Allah da yake ya sa wa uzu bika min bukhuli Allah ya rubuta daga daga ruwa kada in zama ruwa kuna ko gani manzon Allah kuma irin kissa da aka kawo mun karanta hadisi satin da ya gabata manzon Allah bai taɓa cewa babu ba bai taɓa cewa babu ba sai cikin tahiyya kai ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu na ina da cewa babu amma duk lokacin da ka to sai dai ya ce ka ce haka zafa ke dawowa wata ya abun Allah ya kawo shi wadda cewa bai da ke ne wa musulmi ana son mutum da ɗabi'a su da ɗabi'a ta kyauta alheri idan mutum ya shi ya to wuri ka da bukata ya akwai ka shi in babu ka shi hakuri ka ce bai hawa ta rana yin sake dawowa zama ina ta mun gane magana sannan wasu mutane su kuma Allah ya jarrabe su suna ibara nesa man ba su ba su kuka ga ka tare da mutum kafin kila gida ne ko abinci ba a mai ba amma wallahi sai gaba gare ka yi kyautar naira dubu ga wani amma shi ga shi kuna tare da shi wallahi ka san gida ba a yi abinci ba kuma ka sani sai ka hana ba a tsakanin ku da Allah ana samu kuma ba samu to waga ya zaka baka rowa baka ga mutum na kuma tare da shi kuma ka san ba bukaci ne amma sai ka tafi kawo wani tsari shi ya kuma inuwa girinya a cikin wala mu kan wannan mutane su inuwa girinya ka da ita girinya in lokacin inuwa ta yi ga ta karkashin giya amma zahiri ma yawa amma haka inuwa suna tsari irin waɗanda su gasu da shi amma na kusa cikin wahala su ai kusa na waɗa mu akwai wani bawon Allah da ya ce an ba shi kuɗi miliyan 30 ya raba a wa mutane yace wallahi sai da aka yi ta aka kare ya rage su duka kaf ko fisi bai za su ba ni yanzu ka wadawa da baki ne a <laughs> yalin ne su su ɗiba to ai matsalar da annan yanzu in ya ɗibi kuɗin yana na hankali ba irin wanka ta yi a ba yanzu abin da annan shi wannan da ya ba kuɗin nan in ka taɓa wani abu ke gano gobe ba ta a yanzu tsammani ake wata duk wanda ka ba kuɗi irin wa'yan mai ce ka ce karama ana fara wata rana ya baka wani abu sannan wanda an ka ce ka ce kai ma dubu hamsin kila kana yawa kila ka samu dubu biyu ko uku eh eh tukuiti wannan ai ba ta haka wani kuma sai ci na gode Allah ya saka mana alheri wa sai ci amin eh ana ya ba shi kuɗin ko an to amma abinda da annan a musulunci an akwai tukuiti manzo Allah ya an kawo mai abu na ba da yana ba tukuiti wata rama yana ya ba mutum wanda an kawo ya kawo abu kusan abinda ma ya kawo matsayin tukuiti amma yanzu kaga mutanen in wani mutum ya to ka dubu goma an ka ce an ce a baka baka da tsammanin za ku maka za ku to maka to kaga inda kana da dubara sai ka ce wani barin baka ko 500 cikin kuɗin a tukwai ya rayuwa wakilai an gaba sai ke ku ya gode ko ce a da Allah ba su sai wallahi na gode don abin da ya sa rashin bar fusuci na sa alheri ya fusuci mun karanta hadisi nan manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wato wanda yake amintaccen mutum wanda an ka ba a jiya kuɗi aka ce zai ya kai mu wani alheri na aka ce zai ya kai mu wani ya ce ya ba wannan da an ka ce ya ba ɗaya ke ya ba kuwa kuma cikin daɗin rai ne to ya ɗaya daga cikin masu yin sadaka in ji maza Allah kuma da shi da wanda sun yi sadaka ka ce ka kai inda wanda an ka ce ka ba sannan ka ba su cikin daɗin rai kuma ka ba su abin nan complete da aka ce ka ba su an ce ka ba shi dubu hamsin ka ba shi dubu hamsin complete to kana ɗaya daga cikin masu sadaka amma illar da aka samu wasu mutane sai ga wanda an ka ce ba shi ba sai ya juya ga wani ya an ce ya ba dubu hamsin sai ya ce ga dubu talatin ya ba su a sai ya rike shirin kaga an samu matsala saboda haka ni abin da kuma shawara shi ne alherin mutum a sun gida ne aka fara sun tuku kamar yadda ƙwa'ani ya ce wa amma da ni'imatu rabbika fa haddis amma ni'ima ubangijinka ka bayyana ka ba da labari ga jikinka a fara gan cewa Allah ya maka ni'ima tuwahin da haka sawa da abinda abun hawanka motarka sai a ce a gidanka Allah ya yi maka baiwa na biyu gidan cikin gidanka ya samu yin ɗiyanka da matan sai uwayenka sai yan uwanka na dangi na jini sai makwabta sai sauran jama'a duk wanda ya kawo kai abin da yasa aka fara da nan matarka in ta koka cewa ba kai mata alheri ba ba ta ga kada shi amma ba ta ta to kai abin zargi ne wurin Allah dan manzo Allah yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafificin ku shine wanda a mafici wurin iyali ne a sai a binciki matar ka ta ba da shaida kwarai game da kai shi wallahi wa na kwarai ba alheri ne wallahi mun ji daɗi mun gode alhamdulillah sai ce wa ana khairukum li ahli ni ko ni ne mafi alheri ga iyali saboda haka alherin ka gidanka ya fa fara sani iyalinka ƴaƴanka duk wanda ya bibe su alhamdulillah cewa Allah ya fara Allah ya yi marumin asiri duk wanda ya shigo gidanka amma yanzu ba takkata ne za da ita ta bacin ka ita za a haɗawa da ita a bace ka kawai tun daga nan babu haraka ce amma ka dabai bai ta da alheri wanda ko za a bace ka sai bayan huskar ya mace daga bagare ka bagare ta aka bace ka sai na ta ya ƙari sau ta ci zama yana fata sun gane magana sannan akwai wani abu da ya kamata mutane su gane in ka ga mutum ya riƙe mutum gam alheri ne shi yasa bangar lahiyan siyasa kowane ɗan siyasa ya san alherin da ya ci mai gida ne ko gwanda ya tare da shi gwargwadon alherin da ya ci gwargwadon tsawon lokacin zai yi na so na faɗi magana ga wasu lokaci wasu ba su fahimce ta da kyau yanzu wani alherin da ya samu lokacin zamanin mulkin aliyu gwamna aliyu shina na har zunga da bai isa ne duk abin da aka yi in cewa ya binan wallahi yana zuwa saboda alherin da ya samu wannan lokacin har yanzu bai isa zuciya ta manci da wannan abu zama ina kwakwan gane magana zalika wani ɗakin gari alherin da ya samu gwamna ɗakin gari har zunga ga bai mancewa da shi to kazalika nan in ka dawo wani alherin da ya samu gwamna a tiku shi ko har yanzu bai isa ya mance da shi ba ko da ya aje shi ga kujera kai kun fahimta to kazalika in ka dawo nan malami almajirin gurgurun alfanin da ya ci gare ka gurgurun zai rike ka bai iya mantuwa da su ko guya ida yana Allah ka ta saboda son da ya kai ma saboda alherin da ya samu gare ka to in ka dawo ga matarka matarka ko mutuwa kai ta auri wani ba ta mancewa da kai ta handa hotunan ka cikin wayarta akwai hoto album ɗin hotunan ka suna ta ɓoye abinta sabon mijinta sai bai nan ta ɗauka mata riba ta ga huskar wanda ya mata alheri ba wuri kusa za ta mancewa da shi ba saboda saboda ya yi mata alheri ya kai ta makka ya kai mata mota ya ba ta kuɗi manya ta kashe ba ta saurin mancewa da shi shi yasa wani ga magana da wani yace wallahi shi in ya aure mata wadda mijinta ya rasu da zarar ta ce ita wallahi ta wallahi sai yana sorab da zarar ta yi magana mijinta gaba gare yace wallahi yana sorab sai kai wallahi ba gane in ka san ka bar magana mijinta ka kone hotuna ne ta yi zilifin ɗin hotuna cikin wayarta ka yi mata alherin za ta mantuwa da wanta zuba ana fatan gane magana eh

yawwa sannan bayan haka nan ai akwai wata mata da wani ya ce waɗanta ya ce su ɗaya ya kawo su 'yan canji ya bata ya koma zuwa ya kawo su 'yan canji ya bata na uku da ya fi zace wallahi jide ina gana abin nan dai ta ce ya sai ce mi ya ce wallahi mulki min <laughs> tana mulki tana mulki min da wallahi da ya rasu daga nan sai ce to ya gane harkar ga yana ganin ba ta yi a ba ta yi mana suna ganin cikin muhalki alheri ne ta cewa laba ta manci ba yanzu in kana son ta mance da shi kwata-kwata to kai dabulu ɗin abin da ya mata ka sace kai ta mata a koma sai mata wata mota wata shi wata in ta dubu ɗari ɗari ya ka bata ga wata kai ka bata ɗari da a to ka na so eh ranka na so ya za ka yi eh in matsayin su sai ka bi hanyoyi na mallake rayuwarta. kyautatawa da ya faɗa ma kyautatawa nau'i daban-daban na akwai wanda minsu ya ba ta kuɗi amma kuma bai zama ƙwaira ita ba ya yi mata walaƙanci ba ta jin daɗin zama da su sau yanzu kai ku in ka wani ɓangare za ka ɗauka tunda baka da kuɗin zaka bata to dauki wani bangaren zaka iya sa zuciya ta kuma shi ko sai mata alheri da wannan bangare wallahu a'lam ba mu kuma lokaci yayi kuma ya kamata ba za ka ta sai wani sati idan Allah ya hada mu kurakuran mu cikin karatu mu Allah ta yahi mu daidan mu kuma Allah kuma la kan ta bi yake da abinda muka ji subhanakallahumma wa bihamdik shar Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hmm. muna zuwa ne